وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يلينا شابقي لو أن وتعمي البركة na Ramadan jirar annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da bakwai da watan uku a watan hudu dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci ne albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro a nan cikin garin birnin kano a kano najeriya allah ubangiji ya samu dace muna karatu a cikin suratul ankabut inda muna karshe-karshe a aya ta nabi ta 61 ko 62 hmm. na wala in ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله نعم قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولا إن سألتهم الله يتي أروى يودي ودى أنك كافرين a to mushrikan maka da za ka tambaye su man na min as-sama'i waye ya saukar da ruwa ne daga sama fa ahya bihi al-arda ya raya ƙasa da wannan ruwan min ba'di mautiha bayan mutuwarta la na Allah za su ce Allah ne kul alhamdulillah sai ta ce to ai alhamdulillah wadiya ta tabbata ga Allah bal aktsaruhum la yaqilun sai dai Allah ya ce bari dai mafi yawan su ba su da hankali a jiya sun yi magana cewa ƙarƙashin waɗannan ayoyi da ire-irensu a waɗansu surori in su cikin suratu yunus ubangiji ta'ala ya yi irin waɗannan maganganu a nan ne malamai suka fahimci to lalle al'amarin tauhidi al'amari ne mai girma kuma al'amari ne da ake iya fahimtarsa ta ɓangarori guda uku ɓangare na farko ɓangaren rububiyar Allah ɓangare na biyu uluhiyya ɓangare na uku al'asma'i wasu sifat waɗannan bangarori guda uku ya zama wajibi kan kowane musulmi wajibi dole farilla hatman ya je ya ƙware da ilimi a kan domin su farzo ainihin ne dole ne sai ka san su a ilimance ka fahimci ina suka sa gaba sau da su ne sababin samar da kai a wannan ƙasa kuma su ne dalilin da zai sa a gane ka fahimci ubangiji amma ka kware ka iya a cikin komai ba ka kware ka iya a waɗannan harkoki na tafhidi ba ba akwai matsala kuma idan ba ka fahimta ba za ka iya faɗawa kishiyarsa kishiyar tauhidi kuma shi shine shirka wal iyad billah ba babu wani zanibi a ban ƙasa da aka saba wa Allah da shi mafi girma sama da shirka duk wani sabo da za ka yi kuma ka mutu baka tuba ba inda dai ba shirka ba ne to da dama-dama amma ka je gurin Allah baka fahimci tauhidi ba to akwai matsala innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna duk wanda ya shirka da Allah fa Allah ya haramta masa aljanna inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yakan yi rufa asiri shi shine yakan yi sutura ga duk abin da bai kai shirka ban yi ga dama amma wallahi ba ya rufa asiri la ya gafiru bai rufin asiri shi ne ma'ana ba ya gafar ba zai rufa ma asiri ba a kan mutum ya shirka da shi amma waye gashiru? zai rufe asiri zai kau da kai ga abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama shi ma don Allah ya ga dama sai ka kasance cikin wanda ya ga dama ko kuma alal aqal wal iyaz billah yayi wa mutum azaba daidai laifin shi amma dai ana sa masa ran zai fita daga wuta amma wanda ya mutu yana shirka to ba a sa masa ran zai ma fita daga wuta kaga musifar ta fi musifar to dan menene ba za mu kware mu iya game da tauhidi ba to da aka suka ce akwai rububiyya akwai uluhiyya ala sai ala asma'i wa sifat wannan ba wai tauhidin ne ya rabu ba a nau'in sa ne aka fahimce shi game da ayoyi da hadisai sai aka fahimci lalle ba za a iya fahimta sa ta bangarori uku shi ne ake cewa a mu tafi ko wa'u tafi domin akwai waɗanda ba musulmai ba kuma sun yarda da samuwar Allah har ma sun yarda waɗansu ayyuka da Allah yake yi sun ce shi yake yi duk da suna shirkar suna bauta wani Allah suna roƙon wani Allah suna kiran wani Allah amma an ka tambaye su wace ruwa ba za su nuna wannan Allah nasu ba sai dai su ce Allah na sama wace sauka da ruwa daga sama Allah wace kashewa Allah wace rayawa Allah wa ce kaza Allah dare da rana aikin waye Allah zafi da sanyi Allah azurtawa Allah talautawa Allah duk suna cewa Allah kuma da shaidar Qur'ani amma me yasa ake ce musu kafirai saboda ba su fahimci sauran tauhidin ba guda biyu shine uluhiyya da al-asma'i was sifat amma sun yarda da rububiyya ma'anar rububiyya aikin da Allah yake yi sun yarda shi kadai yayi kadai ta Allah da ayyukan da Allah yake yi da ayyukan da ubangiji yayi ai masa ikirari a yadda shi yake yi wannan shine rububiyya to uluhiyya fa to a nan ne aka samu matsala a nan ne aka samu ta taɓurza da rigima da kai ruwa rana hatta tsakanin annabawa da al'ummomin shi ne a ja'al al'ali haka ilahan wahida inna haza la sha'un uta innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun ne a yadda Allah kadai za a bautawa Allah kadai za a nemi agajinsa Allah kadai za a nemi taimakonsa Allah kaɗai za a kira in an shiga bala'i da musifa Allah kaɗai yake da cewa a cikin komai na bauta wannan na uluhiyya abubuwan da muke na ibada mu yi wa Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya la malakul muƙarra. wala nabiyyun mursal ba wanda za a ɗauki aikin Allah a bashi saboda Allah ya ce cikin hadisun qudsi ana azana shurakai an shirki ana azana shurakai an shirki duk wani mai tsanar tarayya duk wani mai tsanar kishiya to ni na fi shi tsanar kishiya in umarni kayan jikinka ba ka so a ce ko biyu kuke shi harin yau ya sa gobe ka sa motar da kake hawa ka fi so a kai kadai kake hawa iyalinka kana da kishi a san mata ma ta fi so a ce mijinta shi kadai ne ta mallake shi ko tana da kishi ina ga Allah mahalicci ya yi maka waɗannan abubuwa kuma ka ɗauki haƙƙinsa ka zai wani Allah ba zai taɓa rufa ma asiri ba ba zai taɓa gafarta maka ba ka mutu ba ka ci ba dole mutane a fahimci uluhiyya ya ake tabbatar da bauta ga Allah wanda rashin wannan shine shirka za ka shigo da ƙarama da babba da ƙarama da babba duk sai an tsarkace zuciya da baki da aiki daga wannan shirka ɗin abu ne mai wahala kuma abu ne mai sauƙi ga wanda Allah ya sauƙaƙa kuma shi ne aikin da annaba suka musu ta haƙiƙu hit. tabbatar da tauhidi to wannan aya tana tabbatar da rububiyya so da ka ko kiristoci yanzu ka kira wace kaza wace saukar da ruwa daga sama ba za su ce jesus ba ba za su faɗa ba amma in sun shiga bala'i fa jesus in sun shiga musifa jesus duk abin da suka shiga hatsari ne musifa shi ne abin gudu shi za a a za shirkun billah jalla bai ala bi an nazar amman yad'unahu tare da rinse ido a ga cewa suke kira annabin Allah suke kira mala'ika suke kira kowa suka kira ya zama shirka to kai ma musulmi bai kamata kai kama da haka ba Allah kada ya kamata ka kira subhanahu wa wata'ala ubangiji Allah ya tsare mu ya tabbatar da mu akan tauhidi har mutuwa to sai Allah ya ce in ka tambaye su wace saukar da ruwa daga sama Allah ya amfani da anzala a wasu gurare nan kuma ya amfani da nazala wanda muka ce wani lokaci duk ma'anar su in ya zo wani lokaci a ƙur'ani ne malaman ulumul ƙur'an suke bambancewa zala sauka jumlatan wahida daga bakar hannas zala ta sauka daga lokaci zuwa lokaci cikin shekarun da annabi da 23 yana wa'azi to nan ruwa ma shi ma ai daga lokaci zuwa lokaci yake zuwa wa ke saukar da ruwa daga sama duk damina daga lokaci zuwa lokaci in ka musu wannan tambaya za su ce Allah sannan mun sha bayani cewa da muka ce daga sama ba waccan saman da kake hangowa ake nufi ba a'a a lokacin larabcin an ce sama duk abin da ya yi sama da kai misali nan masallacin saman bene sai a ce aina mata suke sallah sai mu ce a sama aina maza suke sallah a ƙasa to me zai ce sama kullu ma ala wa sama fa huwa sama ya abin da ya sama da kai ko beni ne ta ce yana sama ina rana ta ce tana sama ina wata yake yana sama amma haba a leke suke a jikin sama ba za ka iya wuce su ka yi tafiya malala gashin cinciya ka je gudun watan sama ba don tafiya shekara ɗari biyar ne kafin ka taɓo ta haka duk wanda ya ce ya taɓa zuwa ƙarya yake ba wanda ya taba zuwa sama cikin wayannan turawan da suke cewa sun je duniyar wata duniyar wata daban sama daban to da ma'aikin Allah ne aka ce kawai da shi da jibrilu sun wuce sun ratsa wannan sama sun je har saman bakwai wannan kuma aikin Allah ne banjiji ne hore musu kuma tana da hanya tana da kofa duk inda suka je za ce kai da waye sai ni da muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam an aika ya zo ne eh nan? sai abu da get sai su wuce har saman bakwai ƙarshe aka ce shi ma an je inda aka taka masa birki sai muhammadu sai dai ka wuce daga nan ni ma iya nan zan tsaya wannan kan ya tabbata annabi Allah ya masa wannan baiwa alaihi salatu wassalam to ruwa din nan kamar yadda muka sani ana wuce shi ma a kan jirgi a ce ana ruwa a ƙasa kuma a wuce gurin da ake ruwan a can ƙasa ana ruwa sama kuma babu ruwa a kaga ruwa ba wai daga waccan saman yake towa ba a da Allah ya ce daga sama ana nufin daga sama da mu na fata an gani Allah shi ke sauka da ruwa daga sama to tambaye su wace saukar da ruwa ko kuma wani irin ruwa daga sama ya masa na kira ana nufin da ruwan damina din fa aha ya bihil arda ya zo ya raya ƙasa da shi ina ma na ya raya ƙasa da shi idan rani ya yi to ƙasa ta mutu za ka ga ciyawoyi sun mutu sun ƙone sun yi jajajir ba damar ci gaba an tattake su in ka sa musu wuta sai su kama su tafasa ɗin na duk sun ƙone har ana kasa ana zuwa ana abinci da su ana makamashi sai dan ruwa ya sauka sai sababbi kuma sai su fito ana ci gaba da ruwa ƙasa za ta kore shar to ƙasa ta rayu kenan da ta mutu da yanzu ta rayu sannan wanda suka shuka masu gonaki nan ma kaga sun fito fa ahya bihil arda min ba'di mautiha don ka tambaye waɗannan kafirai la yaquluna Allah wallahi za su ce me wannan sunan ne Allah shi yake yin wannan aiki dan ba wanda ya taba da'awar shi yake wannan aiki kuma alama ce da za ka nuna Allah gaskiya ne kuma shi yake wannan aiki yau sama da shekaru bila adadin kowa haka yazo ya gani da wani ne yake yi ba Allah ba da ya zo wal iyazu billah ya karyata ubangijin namu ya ce ba shi yake ba ni ne to ba wanda ya wannan da'awar to har yau Allah shi yake da gaskiya shi yake kuma muka tabbatar Allah ne yake to an haka ne ya maza Allah ka ce alhamdulillah ashe kun san da Allah ashe kun san Allah gaskiya ne to amma mafi yawa ba su da hankali me yasa ba za ku bauta mai wannan aikin ba ku sallama mishi ku zo kuna bauta wa gumaka da abin da la ya zurru wa la yanfa ba zai cutar ba ba zai amfanar ba bal ma shi kansa bai mallaki amfani da cutarwa ga kansa ba aya ta gaba Allah ya ce وما hayatu dunya illa lahu wa ولعب نعم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان نعم لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا وأن الرأي الدنيا والله بتكسن شيبا <clears throat> إلا لهو ورجيس ولعب دواسة وإن الدار الآخرة كاجد الله تبت lahiyal hayawan ne haƙiƙanin rayuwa ta gaskiya tabbataccen rayuwa laukanu ya alamun inda suna da ilimin haka wa ma hazihil hayatu duniya wannan rayuwar duniya da muke ciki wallahi sunanta lahau wa la'id ka san idan an kawo yashi yara suna zuwa su hau su gina gida su yi kaza hada bene wannan ita ce rayuwar duniya in an ji masu rushe ta shi gaba to wallahi haka rayuwar duniya ce wasa ne irin na wasan yashin yara me yasa in kana bin Allah baka tsira daga mutuwa ba balantana ba ka bin sa kai na Allah ne ma sai ka mutu kai ba na Allah bane ma sai ka mutu sannan baya ba da ita sai ga wanda ya ga dama biyayyar ka ga Allah ba za ta sa ya baka ba sabanka ga Allah ba za ta sa hana ka ba dan bai ɗauke ta da daraja ba annabi yace da ta kai fuka fukin sauro daraja ka ji fa falau kanat ad-dunya sa'dilu inda Allah janaha da. ma saqa minha kafiran shurbata ma da darajarta ya kai fuka fukin sauro a gurin Allah fa da kafiri wallahi ba zai sha dugar ruwa ba zai isa ba to tun da Allah ya halittu duniya aka ce bai taɓa waiwayin ta ya kalli ma mai yayi ba ba ta isa ba to da zancen banza ce ita ce duniyar da yanzu nan za ka ga san ana nuna ka an ji sai a ce ba kai ba ne siyar duniya ta kulu bi mil istiha hadari hadari min fataki wa fatashi wa qawli mudhikun wal fi'l mubki hiya duniya aqallu min al وعاشقها أذل من الذليل تسم بسيرها قوم وتؤمي فهم متهينون بلا دليل وذاك باك باك دون في دنيا أريك kuma inda zaka gane ba ta da tabbas da Allah ya ɓoye mana wani gaibi ne yaushe zaka mutu wannan gaibin da Allah ya ɓoye to yayi wa kowa zarra ka gama duk hayaniyarka ashe mutuwar ma sai an jima wani saura mun biyu ya mutu amma Allah bai sani ba Mun biyu ya rage mishi ya mutu amma bai sani ba za ga hatsarurruka suna faruwa ƙasa da minti biyu mutum ya mutu yanzu kuna hira da mutum a mota ashe za a yi hatsari ya mutu kai kuma ka tsira hira kuke yi da shi ko wani bawan Allah da ya ji alas an yi albashi ya fita da sauri kafin ya fita yake da iyalansa kowa ya faɗa abin da yake so albashi ya shigo zai je sayinin ya je karɓa Allah ya je ya ebo kuɗi bai dawo gida ba ya hatsari a mota kowa ya faɗa abin da yake so da yara da matan gidan da kowa sai aka bugo wayan nan ne gidan fulan ibn fulan na ta'alu ila mayyitikum ku zo mai wannan wayar yaro hadima mutuwa kenan rayuwar duniya ce haka na tuna wani bawan Allah a tsaro ne Allah ya je Dubai yana hotel sai da ya gama waya da duk iyalansa a nan layin gida alaji ba sama Allah gidan shi ya ce ya gama waya da duk mutanen gidan fa ina wane ina wane yana dubai a hotel wallahi minti talatin da wayar aka bugo waya kuma cewa ya rasu abubakar dan tari yana nan gidansa nan kusa da layin gida alhaji ibrahim shi ne gidansa na farko yau ya zama sai tarihi daga dubai ya gama waya da su kamar wasan mai wayan nan fa ya rasu to wannan ita ce duniya ita ce duniya so da ka kar mutum ya taɓa yadda da ita ba ta isa komai ba in mutum ya wulakanta ka da ita ya ce ba ka da ita ko kai talaka ne kada wannan ya ɓata maka rai Kada ya taɓa ɓata maka rai ba ta kai ba talauci ba aibi ba ne aibi wallahi shine baka san Allah ba aibi ka zo duniya baka iya sallah ba aibi ka zo duniya ba ka san haƙƙin Allah a kanka ba amma in ka san me ya kawo ka duniya kana kwatantawa to ka da wani aibi rashin Allah bai baka ba wannan ba aibi ne. in aibi ne ba zai hana annabawan shi ba to su ma talakawa ne yau su samu gobe ba za su samu ba yau su ci gobe ba su ci ba ba wani mai kuɗi a cikin annabawa in ma akwai ɗaya ɗaya ne masu mulki irin su annabi dauda ko kuma wani hana rantsuwa ne to yau ne muka ɗauki duniyar wata tsiya in ba ka da ita a wulaƙanta ka in kana da ita a girmama ka girmama wadda ta wuce misali wanda tsoho sai durkusa ya gaida yaro saboda yana da kuɗi durkusa mai furfura ya haife shi ya yi jika da shi sai durkusa ya gaishe shi na gani na gani wallahi ya yani yake durkusa gai da ƙanin a nan gari wallahi ne kudin gaske ne To da haka a tarihin najeriya an na faɗi sunansa kowa ya fi amma wallahi sai yayansa ya zo ya jira ya tashi ya durkusa ya gaishe shi sau da tsabar da shi kawai ba shi da kuɗi ba shi da kuɗi Allah Ubangiji ya ce yayi wanda a ƙasar nan ne ban haka yi rashin sa'a ma wani uban ma sai ya durƙusa ɗan wallahi sai ya durƙusa mishi Ka da haka wannan duniyar ba komai ba ce wasa ce da wargi sannan ai kun ga gidan da aka zo ana nunawa gida ne da aka kera shi gwalagwalai komai a gidan gwalagwalai ne mai gidan ya mutu bai wuce kwana kaɗan da tarewa ba aka kawo gawar shi matar gidan cewa da Allah kar a shigo da shi falo kar a ɓata mana da jini shi ya gina gidan da kudin shi aka ce a ajiye shi can gefe wajen kusa da wanke-wanke har ya ɓata mana da jini shi ya gina gidansa amma yau an kashi gidan zai sau da ya mutu da yake za ka tsaya ba za ka gina lahira ba ba za ka taimaki kanka da kanka ba akan wannan shirma sai Allah ya ce ka ga gidan lahira ita ce cikin rayuwa da ita ba a mutuwa in an tafa an tafi kenan in daɗi daɗi in wahala wahala wal iyazu billah law ya alama wai ita ce Allah ya ce so a ba ta muhimmanci نعم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون نعم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا na'am fasaufa ya'lamu na'am ubangiji ta'ala yace fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah idan suka hau cikin jirgin ruwa fa idza rakibu fil fulki al fulk bimana as-safina al-azima babban jirgin ruwa idan suka hau su faran maka sai kama tangal tangal zai faɗi igiyar ruwa ta taso yana nema ya kife da su yana nema ya ba su wahala sai ubangiji ya ce to a nan fa za su yadda Allah ɗin ne a nan za su yadda cewa ba wanda ya isa sai Allah a nan za su gamsu cewa ubangiji ta Allah shi kadai ne ya isa a nan za su yadda cewa Allah kadai za su kira su subhanahu wa ta'ala da'awullaha mukhlisina lahu din sai kaga sun kama kiran Allah ya Allah mukhlisina lahu din su tsaftace addini gare shi wato addu'a a gare shi ba za su kira kowa ba sai Allah ya Allah ya Allah Allah ka kama na agaji Allah ka taimaka Allah ka taimaka suna cikin jirgin ruwa wannan kafaran maka Allah ki sufantawa da yake kuma Allah karimi Hmm. Allah majin roƙo ne wallahi ko kafiri ne komai saɓanka in dai za ka shiga bala'i kuma ka koma gare shi ka yadda shi kaɗai zai iya wallahi zai saurare ka saboda a nan ka ba shi matsayinsa ka ba shi matsayinsa bari ka ji wata aya a cikin surat yunus ubangiji ya ce huwa yi yusawwirukum fil kun wal bahari. Allah shi shine yake sa kuke yin tafiya yake tafiyar da ku ku yi tafiya a sarari inda ba kogi ba da kuma cikin kogi yake kaddara muku tafiyar ƙasa tafiyar mota tafiyar mashin tafiyar jakuna wannan jisil barri ne sannan wani lokaci ku hau jirgi hatta idza kuntum fil fulki har sai lokacin da kuka tsinci kanku a cikin jirgin ruwa wa jarayna bihim ya kama gudu da su yana tangal-tangal da su birihin ba suna tafiya kafin tangal in ta zo ana tafiya cikin kwanciyar hankali da iska mai daɗi wa farihu biha suna farin ciki ana shewa a cikin jirgin haka ko na sama ne ana tafi lafiya lau shewa ake ana hira ana wasa da dariya shikenan waja'at harihun asif sai wata iska mai tsanani ta taso tana tangal-tangal da wannan jirgi. Waje a humul mazumin kulle ubangiji ta ala ya ce igiyar ruwa ta taho ta kowane guri tana neman ta har jita da su su tafi sun tafi kenan wallah har abadin abada wazannu su cikin jirgin sun gama saddakarwa sun gama tabbatarwa annahum uhida bihim cewa ai an gama cewayewa da su ba mafita. ka jifa sun gama tabbatarwa halaka ce sai Allah ya ce da'awu Allah mukhlisina lahu ad-din sai kaga sun koma ga Allah <clears throat> suna kiran Allah me suke cewa la in anjaytana min hadhihi wallahi ya ubangiji in ka kubutar da mu daga wannan bala'i la nakunanna min ash-shakirin da mu kasance daga cikin masu gode maka falamma anjahu kaga ya amsa din kenan sai amsa shi kuma gashi kafirai ne sai karba sai kubutar da su nan yana kubutar da su Allah ya ta idahum baguna fil ardi ghairi al haqq sai ka same su kuma sun tsallake iyaka a ban kasa ba tare da haƙƙi ba sai shirka ba dan lata da uzza ba ai ba dan kaza ba sannan in gurin da suka yi niyya gurin sabo ne ma ci gaba za a yi da sabo sun manta da wancan abin to kaji dan adam kenan mahallin shahir kafin mu ci gaba shi ne, in aka shiga bala'i aka kira Allah Allah yana amsa to a nan ne malam Muhammad bin Abdul al-mujaddidi sai wata magana mai ban mamaki da ta bai duniya mamaki ya ce yana mamakin musulmi <clears throat> musulman ƙarshen duniya nan a ce wayancan kafirai su fi mu hankali su fi mu tunani su fi mu basira to in sun shiga bala'i wa suke kira Allah mu kuma sai mun shiga bala'i sai mu kira wani Allah ko kun fahimta yace su in sun shiga bala'i yace kanu da'una Allah fi shidda mu kuma muna kiran wani Allah ne fi shiddati war raha a tsananin da ba tsananin ba mu kira wani Allah su kuma sun shiga bala'i sai su ajiye sauran abu wani Allah sai su koma ga Allah ita bai kamata kafirai su fi mu hankali ba su fi musulmi hankali to karka shiga bala'i ka yi tunanin akwai wani ɗan adam da zai iya tsamar da kai ko zai iya kubutar da kai ko yana jin ka ko yana sauraron ka duk matsayin da yake da shi a gurin Allah baraka wa ta'ala in ko mala'ika ko annabi ko waliyi ko salihi wallahi ba zai iya kawo maka agaji ba kuma ko an gaya maka wani labari da wata kissa wani ya yi an kawo shi wallahi tatsuniya ce tatsuniya ce ba gaskiya ne ƙarya ce zuke ta mallani to da ka kira Allah kawai shi kadai zai iya kuma aikinsa ne a lokacin cewa wani ma zai iya wannan aikin wanda ba na Allah ba wannan shine shi shige wa Allah shine shi shige wa Allah tabaraka wa ta'ala to kuma wannan shine abin da fafa a so a faɗa kuma shine ake ta rigima yau akan dan me za a ce Allah ne kadai zai wannan aiki alhali ga wasu ma za su iya yi to wannan shine kuskure wallahi tallahi ba wanda zai maka aikin Allah kuma abin da musuluncin ya zo tabbatarwa kenan kuma shine tsoron da ake ji maka ka mutu a kai Allah ubangiji ya tsare to nan ma sai yace da'awullah mukhlisina lahu din falamma najahum ila ilal barri yana kubutar da su zuwa ga sarari idahum yushrikun sai su koma su gaba da shirka shi wa Allah tarayya da yakfuru bima atainahum dan su butulci da irin abin da muka ba su mun ba su ni'ima mun ba su lafiya mun ba su kaza da ita suke butulcewa Allah wani ya mata dan su ji daɗi dan kaɗan a nan duniya fa sauka ya alamu Allah ya ce da sani za su sani wani ya mata فسوف ya alamu za su الله kuransu نعم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم نعم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا الله يتباكى جنيني anna ja'alna haraman amina mu ne muka sanya wani harami maka kenan ɗakin Allah kenan aminan abintacce mu muka sanya musu wani harami abintacce a tuguri ne alfarma ƙasar maka garin maka haraman aminan suna cikin kwanciyar hankali duk sun manta amma su kalli na su mana su kalli na sauran jihohi su kalli na sauran kasashe wani hali suke ciki ma'ana kai ka ce kama Allah yana magana da mutanen Kano duk wannan abubuwan da aka rika yi sai Allah ya amintar da Kano amma sauran gurare sai ka gana ci dinafa a zo har gida da mashina a kwashi jama'a a kashe na kashewa a yabi na iba a tafi da mata da maza kuma sai an nemi sa Allah rasa da kasa an yabi kaji kaji ai ko kaji ne za a ji kukan to sai ga an tafi ai kwana da kwanaki wa ce ba a san inda suke ba ba a ma gano su ba kuma ana waya ana ciniki wannan banda kim da ake a Najeriya sai dai karshen fim din ya zo ko a ya zo a tun da an ce da sauƙi yanzu kusan yanzu dai da wahala ka ji an yi sai dai dai dai balata na hanyar abuja kwanan baya ma an ce an yi amma gwamnati ta karyata ta ce sam yau ga yake kwana uku ba aka ce karya ne ma'ana an tabbatar da yanzu hanyar abuja akwai amana watakila ko da magariba yanzu za ka yi tafiya a abuja ka je daga nan zuwa sha ɗaya kaji na dare da ku tsoro ake ji to Allah ya ce su garinsu da aminci amma jefinansu kidinafin ɗin mutane ake wayo ta khatsafin nasu min haulihim ana kidinafin a jefa-jefan garuruwan suka suna cikin amana to duk wannan sun manta abinda Allah ya musu afa bil batil yu'minun yanzu da ƙarya da gunki za su imani me yasa muka ce baɗilu gunki zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil duk abin da ba Allah din nan ba shine baɗilu to da su gunkin suke bautawa a lokacin wa bi ya yakfurun kuma da ni'imar Allah za su kafirce ni'imomin da Allah ya musu za su butulce aya ta gaba Allah ya ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه نعم. أليس في جهنم مثوى للكافرين نعم والذين جاهدوا فينا لنهدي لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ومن أظلم باب وندي في ذلك ممن افترى على الله كذبا sama da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ta ga Allah, aukar zaba bil haƙi lamma ja'ahu, ko kuma shi ya ƙaryata gaskiyar sanda ta zo mishi. Alaisa fi jahannama yanzu dan Allah a cikin jahannama babu masuwal lil kafirin makoma matabbata matsuguni ga kafirai jahannama ba ta isa ta zama matsuguni ga kafirai ba bala lalle hakika ta isa ma'ana zalunci yana da yawa kuma zalunci wani lokaci ana fassara shi da shirka zalunci to ba wanda ya fi zalunci da shi gona da iri da cuta da ɗaukar abu ya ajiye shi ba mahallinsa ba irin wanda zai zo ya ƙirƙiri ƙarya ta ibada ta menene ya jingina ta ga Allah ya ce Allah ne ya ce ko haka Allah ya ce a yi ko Allah ne ya ce a yi wannan shi ya fi kowa zalunci alhali kuma Allah bai ba da wannan umarni ba ko Allah bai ce yi ba ko kuma mutum gaskiya ta zo mishi ya ƙaryata sanda gaskiya ta zo ya ki yarda da ita saboda wani san zuciya to wannan in ka sa in kana neman azzalumai ba mu sama da wa'ina to sai ubangiji ya ce ba komai jahannama ai ta isa ta zama gurin matsuguni makoma matabbata ga irin wa'annan mutane wallazina jahadu fina waɗanda suka yi ƙoƙari suka dage dan mu shine tina ya ce cewa fi sabilillah sai Allah ya danganta zuwa ga gare shi duk wanda suka yi jihadi jahadu suka dage suka yi kokari fina mai ma'ana fina dan Allah dan saboda mu dan tabbatar da addinin mu ubangiji ya ce wallahi lanahdiyannahum subulana za mu shiryar da su hanyoyin mu na alkhairi malamai suka ce a nan ne ubangiji baraka wa ta'ala da ce subul suka zama na alkhairi saboda abu biyu na farko ya danganta abin zuwa gare shi amma idan Allah bai danganta subul zuwa gare shi ba to duk inda ka ji subul galiban alqur'ani to hanyoyi ne na ɓata. wala a subula farraka bikum an sabilihi subul subul hanyoyi na ɓata amma da Allah ya danganta gare shi sai ban to hanyoyin alkhairi ake nufi saboda hanyoyin alkhairi suna da Allah zai buɗa masu wato ana nufin duk mutumin da ya riƙe Allah ya kuma ce da awa zuwa ga Allah da gaske dan Allah kuma Allah ya rika da gaske kuma Allah ya nufa wallahi zai Allah zai buɗe masa hanyoyin alkhairi marasa iyaka Allah zai ɗora shi kan hanya ta alheri masu ɗimbin yawa fala ya taqallab illa min khairin ila khair ba zai taɓa juyawa daga wannan alheri ba sai zuwa wani daga wancan alheri sai wani daga wancan alheri sai wani to da ka duk halin da ya shiga to yana shiga cikin alheri ne kawai hanyoyin ma Allah ke nufi na alheri kuma Allah na tare da al-muhsinin wa inna Allah lalle Allah lama al wallahi yana tare da al-muhsinin sune wanda suka suke bautawa Allah gida da ɓoye da dadi kamar suna ganin Allah shi al masu yin aiki don Allah masu muraƙaba, masu sanin Allah na kallon su kuma suna bauta Allah kamar suna ganin su suna jin kunyarsa wannan sune al-muhsinun da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana wannan ma'a mun sha bayani cewa tarayya ce guda biyu akwai ma'iyya tarayya wadda ubangiji yake tare da kowa da kowa har wanda ba musulmi ba har mai saba muke duk Allah yana tare da su wannan ma'iyya ce amma da aka ce wallahu ma'akum Allah yana tare da ku har kafirai kuma Allah yana tare da su ba wanda ke layin cewa Allah akwai kuma tarayya ma iya khassa tarayya ta musamman tarayya ta musamman shine Allah na goyon bayan nasa yana tare da nasa yana tare da wanda yake tare da shi kenan yanzu baya tare da masu saba masa da kafirai ta goyon bayan. sai ya zanto inna Allah ma'al mu'minin inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wa inna allaha lama al-muslimin wannan ma iya cikin musamman kuma ba haushe ma yana da wannan a yarensa sai ka ji ya ce to ba komai Allah yana tare da masu gaskiya to makarecin fa kaga yana nufin baya tare da shi wajen goyon baya to da haka Allah yana tare da mai gaskiya ma'ana yana so nuna fa shi fa akan gaskiya sai yake kuma Allah yana tare da shi zai taimake shi zai bayyana da gaskiya to wannan ita ce ma'iyya khassa ma'iyya ta musamman kenan ka ya ce ma'iyya amma to tarayya ce ta ilimi tarayya ta gani da ji ji yana tare da kowa ba mai ɓoye masa alam tara anna ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما أمل يوم القيامة إن الله بكل شيء أليم إتتي تقولون قوة لبيا مكفى لبيا إن الله بكل شيء أليم الله matashi ne game القوم komai nan في sai ce magana tarayya Ahmad tarayya fasa kuma irin wannan lalle Allah yana tare da masu kyautatawa masu yin aiki don Allah ta bari ko ta'ala wannan shine karshen suratul ankabut insha Allah gobe za mu shiga suratul rum Allah ubangiji ya samu dace nan akwai wato dai ana ci gaba da neman taimako na marayu ubangiji Allah ya bada ikon taimakawa